الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد يوم سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمتين البركة يمتين أصبر بقي takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda kuma ya yi daidai da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 264 yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta 265 kamar haka akwai mai tambaya da yake cewa jiya an yi magana akan ainihin wato waɗanda suke sadaka kuma su biyo baya da gori shi akwai wanda ke bashi sadakan amma kuma yakan goranta masa ko kuma ya cutar da shi don haka ya daina karɓa ko an bashi haka yana da laifi don ya ki karɓa domin in aka bashi ana biyowa baya a cutar da shi don ya ki karɓa bashi da laifin komai Allah ya samu dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أولاد أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فقد والله بما تعملون بصير الله مدعوكي يتي ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله kuma misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda neman yardan ubangiji wa tarbitan min anfusihim da kuma jiyar wa zukatansu tabbacin Allah zai ba su lada akan abin da suka ciyar din ga masali jannati to suna nan ne kamar misalin wata gona bi rabwatin wanda wannan gonar tana guri wanda yake rabuwa wato guri mai tudu wannan inda gonar take guri ne mai yanayi na tudu asaba hawa bilun wannan guri mai tudu sai ainihin ruwan sama ma mako ya zubo akan wannan gonar fa'atat ukulaha ne wato sai ta ba da ‘ya'yanta ninki kan ninki fa'in lam yusuf hawa bilun to ko da wani ruwan bai sake saukowa ba faɓallon akwai raba a wannan gurin Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa basirun mai gani ne wato Allah madaukakin sarki yana ci gaba da kwadaitar da bayinsa dangane da ciyar da dukiyoyi da ya ba su a tafarkinsa domin haka ya zamo alkhairi a gare su domin haka ya zamo za su ribace shi ranar alkiyama domin haka ya zamo babban sababi na rabautansu ranar alkiyama su samu aljanna Allah ya ci gaba da buga misali wanda wannan na nuna maka cewa yana daga cikin ayyukan da ubangiji ta'ala yake yi barbul amsal shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa tilkal amsalu nadribuha linnas haka muke buga misalai a mutane dan ka gane ainihin fasahar alqur'ani mai girma an ana son a bayyana maka wani abu ko wurin kwadaitarwa ko wurin tsoratarwa to sai a buga maka misali da abin da zai ƙara fito maka da shi fili idan na kwaɗaitarwa ne to sai ka kwaɗaitu idan kuma na tsoratarwa ne sai ka tsorata Allah ya ce wa matsalin lazina yin fi kuna amwala humuftiza a marbatillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda neman yardan Allah wa tasbitan min anfusihim da kuma samun tabbas a cikin zukatansu cewa ai abin nan da suke ciyarwa Allah zai ba su lada suna da tabbaci a zukatansu cewa Allah zai saka musu da kyakkyawan sakayya suna da ainihin nutsuwa a cikin zukatansu da cewa abin da suke ciyarwa ba a iska yake tafiya ba Allah maɗaukakin sarki akwai ranar da zai ba su lada mai tarin yawa zai saka musu da aljanna wannan shine tasbit wannan na tabbatar maka da cewa na daga cikin abin da ke taimakawa mutum gurin yin aiki dan Allah shine ya rika tunawa kansa cewa wannan abin da yayi aljannarsa tana nan jiransa ina fata an fahimta galibi mutane sukan karaya gurin aikata aikin alkhairi shine a lokacin da suke ciyar da dukiyoyinsu suna tunanin dukiyarsu za ta ƙare ba sa tunanin cewa a san da suke ciyarwa ɗin ai ana tanada musu da aljanna duk sanda ka tashi aikata aikin alkhairi a sanda kake cikin gudanar da aikin alkhairin kana jiyar wa kanka cewa ai yanzu haka ubangiji yana tanada maka kyakkyawan sakamako ai masu irin wannan aiki ubangiji ya saba saka musu da aljanna dan haka kana jiyar wa kanka cewa kai ma yanzu aljanna ce za a saka maka da ita to sai kaga ka samu ƙwarin gwiwa amma idan ku baka kusanto da wannan a zuciyarka ba sanda kake ciyarwa kana tana to ai kuɗin ma zai kare to in ya kare ta ina zan samu wani to kaga baka kusanto da abin da zai karfafe ka gurin yin aikin ba to sai ka ga shaidan ya yi galaba a nan kamar yadda za mu gani a ayar da ke biye ya yi dukumu shaitan shaidan yana yi musu alkawali na ainihin talauci a shaitan ya yi dukumu alfaqr da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah suna ciyar da dukiyoyinsu saboda neman yardan Allah ciyar da dukiya yakan kasance saboda neman yardan Allah a lokacin da kai ba yaban wanda kai taimakawa ko ka ciyar kake nema ba ba kuma yabon waɗanda suke tare da shi ba ka yi haka ne saboda ubangiji ta'ala ya ansa maka saboda ya karɓa maka saboda ka nuna godiya ta ubangiji ta'ala da ya hore maka har kake iya yi wa wani to wannan shine mardatillah saboda neman yardan Allah shi yasa da yawa daga cikin waɗanda suke ma'abota ilimi da suka san cewa yin abu dan Allah shine yafi musu alkhairi duniya da lahira ba su kasance suna ciyar da dukiyoyinsu har ma wani ya sani ba alhassan bin abin nan ali ibn alhassan bin ali ibn abi talib wanda ake wa ainihin lakabi da zainul abidin ya kasance mutum ne wanda yake yawan kyauta yake yawan ciyarwa a wa miskinai da fakirai waɗanda suke mabukata yakan ci da su ya shayar da su ya tafatar da su amma ɗaukacin ƙasar waɗanda yake ciyar da su yake taimaka musu yake tallafa musu mabukata har ya koma zuwa ga ubangiji ba su taɓa sanin cewa ne mai yi musu ba da haka baya fita buhun abinci zai ɗau a bayansa ya rika bi gida ɗaya bayan ɗaya gida ɗaya bayan ɗaya yana bi yana kaiwa abincin bai taɓa yadda daga cikin yaransa ko kuma bayansa wani ya ɗau buhun abinci ya kai gidan wane ba sai dai shi da kansa ya ɗau a bayansa ba ma ya kuma kaiwa da rana sai in dare ya yi in dare ya yi kuma baya kaiwa sai duk gari kowa ya yi bacci a yadda ainihin ɗabi'unsu suke a lokacin nan mutum zai yi ainihin tokari ƙofar gidansa da wasu itatuwa idan ya tashi kwanciya bacci dare to haka zai cici buhun abinci a gadon bayansa tare da kaluba jikan waye shi jikan na ali jikan na na fatima ce Allah ya kara mata yadda sharafi iya sharafi a nan ya kai amma sai ci buhun abinci a gadon bayan shi sai ya je sai ya buɗe ƙofar wani fakiri ko mabukaci sai ya tura kofar idan an yi tokare ne da itatuwa da wane ne sai ya ɗauke ɗaya bayan ɗaya sai ya shiga sai ya aje buhun abincin sai ya rubuta haza fi sabilillahi wa rasuli sannan kuma sai ya dawo sai ya rufe sai ya koma haka yake yi yakan auna duk inda ya kai buhun abinci yakan auna zuwa yanzu abincin nan ya kusa karewa to kuma sai kaga ya je ya sake aje wani aikin da yake yi ko da yaushe kenan mutane mabukata ko da yaushe sai in aka wayi gari mutum ya fito zai za shi sallah asubahi sai ga buhun abinci anna laka haza qala haza min indillah kaga wannan shine cikakken min indillahi kai baka san ma wanda ya baka ba to sai ya tuntuɓi buhu ya shiga gidansa kaga za a yi sallah asubahi cikin kwanciyar hankali to haka yake yi saboda yawan ɗaukan buhunan abinci a gadon bayansa har sai da gadon bayansa ya yi alama ta tabo kamar wanda ya taɓa ƙonewa a baya to lokacin da ya rasu ana wanka gawansa masu wankan gawar sai suka ga gadon bayansa kamar ya taɓa ƙonewa sai suka ce aiko zainul abidin tunda muka san tarihinsa tun yana yaro zuwa yanzu bai taba konewa ba bai taba jin wani ciwo a gadon bayansa ba to yaya haka sai matarsa ta ce kela buhunan abinci da yake ɗauka a gadon bayansa cikin dare yana kai wa miskinai da fakirai wannan ya jawo masa hayye tabo a bayansa wannan magana da ta faɗa magana ba ta yadu ba amma miskinai da fakirai sun gane cewa ashe shi ne yake zuwa ya aje musu buhunan abinci domin daga mutuwarsa kuma aka daina ganin haka daga mutuwarsa aka daina ganin haka to kaga wannan shine ibtiza'a mardatillah akwai wani bawan Allah da ya rasu da ya rasu ake shelantawa a sallar asubahi ai Allah ya yawa wani rasuwa akai ta kwatanta shi kowa ya kasa gane shi sai da aka ce aka ambaci aiki daga cikin ayyukansa sannan sai kowa ya gane shi an ambaci sunan shi an ambaci lakabinsa an ambaci kaza an sifanta gidansa an yi komai wallahi da an kasa gane shi kuma babban masallaci sama da mutum ɗari a sallah asubahi sai da aka ce mutumin nan mai raba qur'anai kyauta a masallatai sannan sai kowa ya gane shi wani alkhairi yafi wannan a lokacin mala'iku da ke ji sun rubuta to mutum yakan yi wa kansa aikin alkhairi domin Allah madaukakin sarki to sai kaga ubangiji ta'ala ya ɗaukaki ambatansa dan haka Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum a mardatillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda neman yardan Allah wa tasbitan min anfusihim ai wa tasbitan wa ihtisaban abinda ake nufi suna da kyakkyawan zato na ubangiji ta'ala zai ba su lada akan abin da suka ciyar min anfusihim ai fi anfusihim domin wato kurufin jarri tanubu babu ba'dan kuruful jarri suka yi su maye gurbin yan uwansu ta fuskan ma'ana amma ba ta fuskan furuci ba Allah madaukakin sarki yana cewa alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha abin nufi fatuhajiru ilaiha kuma ubangiji ta'ala yace wala usallibannakum fi juzu'in nakhli ay wala usallibannakum ala juzu'in nakhli Allah ya ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ai ma hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum da ka haruffa sukan ainihin wato mai gurbin ɗan uwansu ta fuskar ma'ana ba ta fuskar furuci ba da ka wa tasbitan min anfusihim ai wa tasbitan fi anfusihim a cikin zukatansu akwai tabbacin cewa ubangiji ta'ala zai ba su lada wannan shine abin da yake wa mutum gurin aikata aikin alkhairi in yana yi yana tunawa kansa cewa aiwar haka insha Allahu ubangiji na tanada masa aljannarsa war haka kyakkyawan sakamako na jiransa to sai kaga ya samu ƙwarin gwiwa gurin aikata wannan aiki na alkhairi Allah ya ce to misalin masu yin haka dukiyar taku ka sali jannatin kamar misalin wata gona ce ita wannan gonar bi wacin a wani guri wanda yake mai tudu ina fata an fahimta gona ce wacce take take kan ainihin tudu gona wacce take cikinta akwai tudu ciki na farko duk inda yake da tudu fa asaba hawabilun sai ruwa ya sauko akan wannan guri mai alamar tudu to wannan gurin gefen tudun baya rasa ruwa ko da yaushe da yake kai kawo ina fata an fahimta to tunda ku akwai ruwa da ke kai kawo korama da ke gudana daga gefen tudun kaga tsirrai da ke kan tudun kuma ya za su yi za su yi yabanya mai kyau su kore kuma su ba da 'ya'ya masu tarin yawa Allah ya ce fa asabaha wabilun bi rabwatin asabaha wabilun a guri wanda yake mai tudu asabaha wabilun ruwa mai yawa ya sauko a gurin domin akwai almatsar akwai kuma alwabil shi alwabil galibi ya fi ainihin almatsar yawa ina fata an fahimta duk inda aka yi ruwa ma mako mai tarin yawa wannan shi ake cewa alwajib almatar shadid ruwa mai yawa amma in bai yi yawa ba su wannan ake ce masa almatar kamar yayyafi shi ma ana ce masa almatar abin da ya dan dara yayyafi shi ma ana ce masa almatar amma in ruwa ne ya sako kamar da bakin ƙwarya da ake cewa to wannan shine alwajib ina fata an fahimta to asaba hawabilun sai ainihin wato ruwa ma mako ya zubo akan wannan gonar fa'atat ukula hadifai sai ta ba da ƴaƴanta ta hayayyafa ta yi ƴaƴa dhifaini ninki in ka kwatanta da wasu gonakan wanda ba ita ba in ka kwatanta wannan gonar da wasu gonakai to wannan gonar ƴaƴanta sun ninka na wasu gonakai har sau biyu to wannan ruwa mamako da ya sauko akan wannan gonar fa in lam yusibha wajilun ko da ba a sake saukar da wani ruwa ba a wannan gonar fa wato akwai raba da wannan ƙoramu da ke gudana a gefen wannan tudu ɗin na gonan suna ba wa ainihin 'ya'yan itatuwa da tsirrai da ke cikin gonar raba sai ka rika gani ko da yaushe suna nan kore babu alamar suna buƙatar ruwa akwai abin mamaki a cikin wannan misali da ubangiji ta'ala ya kwatanta maka na farko wannan shine abin da malaman ilimin balaga suke ce da shi a tashbih a kwatanta maka wani abu da wani abin na daban saboda kusanto maka da shi a zuciyarka kusanto maka da shi a hankalinka domin ka fahimci abin da ake nufi alkashfu anil am'ani wa asrariha wato a bayyana maka hakikanin ma'anar abin da ubangiji yake faɗi shi kuma irin wannan misali Allah madaukakin sarki na kawowa ne saboda ya kwadaitar da bayansa kwadaitarwa in aka buga maka misali ta fuskar kwadaitarwa kwadaitarwa in aka buga maka ita ta fuskar misali to kafin fi shauƙin abin da gane yanda hakikanin abin yake to kaga ainihin dukiya da zaka ciyar ladan da za a baka na wannan dukiya da ka ciyar wani abu ne wanda yake ma'aqul a hankalce kake fahimtarsa sa amma baka iya ganin sa da ido na fata an fahimta to tunda a hankalce kake iya fahimtar wannan abin ba ganin shi kake da ido ba Allah yana son ya kwadaitar da kai ka ci gaba da yin wannan abu wanda kake fahimtar sa a hankalce to tunda zai kwadaitar da kai sai ya kamanta maka shi da wani abu kuma wanda kake fahimtar sa a zahirance ina fata an fahimta kana ganin shi hissiyan gona waye baya ganin yadda gona take tsirowa kowa na gani in duk inda ainihin mutum ko da a cikin gonanka ne wani guri na da tudu wani guri ba shi da tudu sai ka ga guri mai tudu ya fi ba da yabanya mai kyau na fata an fahimta a tsirran da ke kan wannan tudu din sun fi zama kore sun fi ba da 'ya'ya masu kyau sama da inda yake gangare ne na fata an fahimta to ubangiji ta'ala yana son ya kwadaitar da kai game da aikin alkhairi wanda wannan aikin alkhairin kana fahimtar sa ne a hankalce to bari ya misalta maka shi da abin da kake fahimtarsa a zahirance domin ya ƙara maka shauƙi gurin aikata abin to sai ubangiji ta'ala ya kamanta da mai da gona domin gona nan ne inda mutum zai je ya shuka kuma ya samu ninkin abin da ya shuka ɗin ko da ko bai samu ba ko da ko bai samu ba zai yi wahala ka ga mutum ya je ya shuka mudu ɗaya kuma ya samu ƙasa da mudu ɗaya yana wahala akalla sai dai ya samu mudu biyu ya samu mudu uku ya ce ai bana bai samu amfani mai yawa ba amma galibi sai an ninka masa ninkin ba ninki sai ya shuka mudu ɗaya sai ya samu buhu bakwai sai ya shuka mudu ɗaya ya samu buhu goma to sai aka kwatanta maka da aikin da ka saba yi galibi kuma ka fi samun ka fi ganin ribansa a zahiri sai ubangiji ta'ala ya kamanta maka da gona wadda a ka'ida in kana karanta ilimin balaga zaka ga malaman balaga na cewa idan zaka kamanta abubuwa guda biyu wanda ake kamantawa da wanda da shi ake kamantawar wanda da shi ake kamantawar ya kamata ya fi ƙarfi fiye da wanda shi ake kamantawa kamar in ce wane wani zan ingas wato jarumin mutum sadauki saboda in bayyana jaruntarsa sai in ce wane kaman zaki yake to kaga da shi da zaki waye ya fi ƙarfi zaki ya fi shi ƙarfi ko dan haka sai na kwatanta shi da abin da ya fi shi ƙarfi domin ka ƙara gane cewa shi mai ƙarfi ne to amma nan sai ubangiji ta'ala ya kamanta ladan da yake ba wa mutane da kuma gona wadda in ka kwatanta da ladan da gonan wanne ya fi ƙarfi ya fi yawa ya fi ninkawa lada to dan me aka kamanta ladan da gonar an kamanta ne ba wai dan a nuna maka cewa ladan bai kai gonar ba shi yasa aka kamanta ladan da gonar a'a an kamanta maka ne da abin da yake ma'aƙul a hankalce kake fahimtar sa da abin da yake mahsus a zahiri kana ganin sa ka fahimce shi in kaga an yi irin wannan tashbihi a cikin alƙur'ani ana son ai maka alkashf an haqiqatin ma'ana wato ana son a bayyana maka haƙiƙanin ma'anar yadda abin yake don haka babu wani abu da za a kwatanta maka da shi domin a kusanto maka da shi a hankalinka sama da a kwatanta maka da abin da ka saba gani shi yau da kullum na fata an fahimta a irin wannan ne Allah madaukakin sarki ya kamanta haskensa da ainihin wato fitila yace Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin fiha misbah da hasken ubangiji da hasken fitila wanne yafi karfi ko kada ko hada su baka yi to amma dan Allah ya fito maka da yanda abin yake to sai a kusanto maka da misalinsa da wani abu wanda ka saba gani yau da kullum da haka Allah maɗaukakin sarki ya kamanta da haka a kamanta lada da aka yi na ainihin mai aciyarwa a tafarkin ubangiji ta'ala da neman yardan Allah da gona wacce wannan gonar a ainihin guri ne wanda yake mai tudu ruwa kuma ya sauko gona mai tudu ɗan ruwa ya sauko a gurin tsirran da ke kan wannan tudun yaya za su za su tsoro su yi kyau idan suka tsoro suka yi kyau za su ba da ganye mai kyau kore in suka ba da ganye kore mai kyau to za su yi fure su ba da 'ya'ya masu kyau kuma ina fata an fahimta sannan wannan gonar a koda yaushe ba za ta rasa danshi ba me yasa ba za ta rasa danshi ba daga gefen ta ai akwai ƙoramu waɗanda suke gudana sakamakon ruwa ma mako da ya zubo ina fata an fahimta da haka duk wanda ya kalli wannan gonar gonar za ta ba shi sha'awa duk wanda ya kalli wannan gonar ya san gonar za ta ba da 'ya'ya masu tarin yawa to in ku gona a haka take ma to wanda kuma ubangiji ta'ala shi zai ninka masa ladansa to min babu auda ya faka ina fata an fahimta dan haka kenan ashe waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a tafarkin Allah madaukakin sarki dukiyoyin nan suna can ubangiji ta'ala yana ƙara ƙawata musu ladansu yana ƙara yalwata musu ladansu wato a har kullum ana ƙara tanada musu alkhairi masu kyau da waɗannan alkhairin za su dawo zuwa gare su a nan duniya da kuma lahira kamar yadda wanda ya je ya shuka a guri wanda yake gona ce mai tudu kuma ga ruwa ƙoramu na gudana daga gefenta don haka wannan ƙoramin suna ba wa tudun danshi da ke ba wa ainihin 'ya'yan itatuwa ko kuma tsaron ganye mai kyau da kuma iska mai kyau da kuma raba mai kyau kaga ko da yaushe abin sai dai ya ci gaba amma ba dai ya ci baya ba to haka mai aikin alkhairi shi ma aikinsa gurin Allah maɗaukacin sarki ana tanada masa ana kula masa da aikin alkhairin nan da yayi kuma ana ƙara ɗaukaka wannan aikin alkhairi din da ciyar da shi gaba kullun ƙara riba yake ba dai ya dawo baya ba to haka ubangiji ta ala ya kamanta da wannan Allah ya ce asaba hawa bil ruwa ya sako akan wannan gonar fa'atat ifai ne ta ba da 'ya'ya suka ainihin ninku sau biyu in ka kwatanta da wasu gonakan wanda ba wannan ba fa in lam yusib hawabilun ta yadda koda ba a sake zub da ruwa ba a nan koda ruwa bai sake saukowa ba a wannan gonar fatsal da akwai raba wanda zai rika ainihin ainihin raya wannan gonar Allah ya ce wallahu shi Allah madaukakin sarki bai ma ta'maluna game da abin da kuke aikatawa basir mai gani ne ka duba a nan sai da aka gabatar da bima ta'maluna sannan aka kawo basir yadda jimlar take wallahu basirun bima ta'malun domin basir shine mubtada Bimata ta'maluna shine khabar amma sai aka gabatar da khabar aka jinkirta mubtada hikimar da ke cikin haka shine Allah ana son ne a tabbatar maka da cewa shi ubangiji ta'ala dangane da abin da kake aikatawa mai gani ne dan a nuna maka cewa babu wani abu wanda zaka aikata shi ko a ɓoye ko a bayyane face ubangiji ta'ala yana sane da shi amma da an ce wallahu basirun bima ta'malun to na iya ɗaukan ma'anar na iya ɗaukan ma'anar akwai abin da kuma za ka ya ɓace wa ubangiji ta'ala to kuma ubangiji babu abin da ke ɓace masa don haka dan a tabbatar maka aikin dai naka baya ɓace wa ubangiji sai aka gabatar da bimata amaluna sannan aka biyo baya da basirun a sa basirun wannan na nuna maka cewa na daga cikin sunayen ubangiji ta'ala shine albasir kuma na daga cikin sufofinsa shi albasir ne mai gani ne illa iyaka ganin ubangiji ya bambanta da ganin dan adam safanin yadda ainihin al-mu'attila masu aqida ta rushe sifofin Allah madaukakin sarki su ce ta yaya za ka ce Allah mai gani ne suka ce ai Allah baya gani domin dan adam yana gani kuma ta yaya za ka ce Allah yana gani in ka ce musu mai hujja su ce ai Allah ya ce laisa ka mislihi laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da yake kama da, da ubangiji ta'ala to duk wanda ya kawo maka hujja sai ka ce ya karasa ayar domin ya ce laisa ka mislihi shay'un sai ya ce wa huwa samiul basir shine mai ji shine kuma mai gani bayan ya ce laisa mislihi shay'un fa aqida ta ahlus sunnati wal jama'a shine ubangiji ta'ala in ya sifanta kansa da wata sifa wadda bayi ma ya sifanta su da wannan sifar to tasa irin tasa ce shi ubangiji dan haka Allah yana gani yana da ido ina fata an fahimta Allah na da ido suka ce in ka ce ai Allah mai gani ne kenan yana da ido mu ne muke da ido sai mu ce tabbas Allah yana da ido domin Allah madaukakin sarki yace tajiri bi ayunina da idanunmu baka isa ka fassara kalmar ayin da wani abu ba kuma daban da haka sai ka ce Allah yana da ido din wanda kuma da su yake gani subhanahu wata'ala amma ganin sa gani ne wanda yake ya cancance shi yake daidai da buwayarsa da ɗaukakarsa subhanahu wata'ala gani ne wanda yake na kamala a cikin duhun dare yana ganin inda ainihin tafiyar kiyashi take inda kiyashi ke takawa cikin duhun dare akan kurman bakin dutse ubangiji ta'ala na gani to kaga basir din kenan sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الإبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك نبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون wato bayan Allah madaukakin sarki ya buga mana misali na masu ciyar da dukiyoyinsu a tafarkin Ubangiji ta'ala da yadda yake ciyar da abin gaba ya kuma kiyaye musu shi ya saka musu da kyakkyawan sakamako to kuma sai ya sake buga misali da waɗanda su suke ciyar da dukiyoyinsu amma ba a tafarkin Allah ba Allah ya ce a yawaddu ahadukum shi yanzu ɗayan ku zai so ni a ce an takuna lahu janna a ce yana da wani lambu min nakhilin na dabinai wa anabin da kuma inabi a wannan lambun lambun tajiri min tahtiha anhar ƙoramu na gudana a cikin lambun ta ko ina ruwa ne lahu fiha min kulli samarat lahu yana da mallaka fiha a cikin wannan gonar a cikin wannan lambun min kulli samarat min anan tanwi'iyya ne wato yana da dangi daban-daban na kowane irin 'ya'yan itatuwa wa asabahu kibaru shi kuma wannan mutumin gashi girma ya zo masa shekaru sun sun sun wato shekarun tsufa sun riga sun riske shi wa lahu du'afa yana da ƴaƴa kuma amma ƴaƴan masu rauni ne abinda ake nufi da du'afa anan yaransa ƙanana ne su shekarunsu ba su kai yadda za su iya amfana kansu ba fa asabaha isarun sai ainihin iska ta biyo ta kan wannan gonar al-isar iska wacce take mai tsanani wadda in ta biyo ta kan komai tana halaka shi in ta biyo ta kan lambu to sai ta share lambun nan gaba ɗaya ta ƙona su to fa asabaha isarun sai ainihin iska mai tsanani iska ta azaba ta biyo ta kan wannan lambun fihi narun a cikin wannan iskar kuma akwai wuta ka dubi hikima ta ubangiji ta'ala akan kashe wuta da iska kuma akan hura wuta da iska to amma wannan sai ya zama na al'isar i'sar ita ce iska wacce in ta taho takan rusa komai ina fata an fahimta rihin sarsara to sai zama na iska mai tsanani a cikin iska mai tsanani din fihi narun akwai wuta kuma fahtaraqat sai ta zo sai ta kona wannan lambun gaba daya ta kona gonar gaba daya Allah yake kazalika yubayyinu Allah lakum al-ayat haka ubangiji yake bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun domin ku yi tunani ku shiga taitayin ku ayawaddu ahadukum shin ɗayan ku zai yarda ne a ce cewa an takuna lahu janna yana da gona anan ana kwatanta maka misalin mutumin da ya ciyar da dukiyarsa ba ta tafarkin Allah ba ya ciyar da dukiyarsa saboda riya ya ciyar da dukiyarsa saboda ayabe shi ya ciyar da dukiyarsa saboda godiyar da mutane za su yi masa saboda su ce ai mutumin kirki ne saboda su ce ai mutum ne mai ciyar da dukiyarsa saboda su ce ai mutum ne wanda yake da takawa da tsoron Allah shi dan wannan yayi ba wai dan Allah ya gode masa ba ba wai dan Allah ya karba masa ba to shi wannan ake buga maka misalinsa kamar mutum ne wanda yake takunu lahu janna yana da ainihin gona ko ka ce gona ko ka ce lambu yana da wannan gonar lahu takunu lahu jannatun min nakhil yana da ainihin gona ta dabinnai wa ana kuma a ciki akwai inabi noman dabino da inabi wato shine abin da balarabe ke noma a wannan lokaci wanda ya fi samun komai sama da kowane abin da ake noma na kayan noma don haka wanda yake noman ainihin dabino yake noman inabi to ya fi kowa samu da kuma riba a harkar nomansa kamar yadda a yau a irin mu za ka ga akwai nau'uka na kayan noma da idan mutum ya nome su to ya fi kowa samun riba an taɓa yin lokaci da masu noman auduga suka fi kowa samun riba da dukiya an taɓa yin wani lokaci da masu noman gyaɗa suka fi kowa samun riba da arziki an taɓa yin wani lokaci da masu noman wake suka fi kowa riba aka yi lokaci da masu noman alkama wato dai aka kwatanta maka da abin da a harkar noma shine abin da ya fi kowanne riba to Allah ya kwatanta maka da mutum mai ciyar da dukiyarsa ba don yardan Allah ba da mutumin da yake takunu lahu jannatun yana da mallaka ta wata gona wannan gonar babbar gona jama'a in Allah zai buga misali baya buga misali da karamin abu yana buga misali da babban abu li'annahu azimun la yadribu al-masal illa bi azim Allah mai girma ne don haka ba zai buga maka misali da abin da ba shi da girma ba ina fata an fahimta da haka in ana maganar gona a nan sai ka kwatanta irin gonar da masu gidan gona a kasan ku ba su da ita ina fata an fahimta akwai mutanen da suna da manya-manyan gidajen gona da wannan gidan gonan suke iya ainihin supplying din kayan itatuwa a wasu ƙasashe ina fata an fahimta a gidan gonan akwai duk wani dangi na 'ya'yan itatuwa masu tsada wanda ake su daga ƙasarsa zuwa wasu ƙasashe ɗin ana fita ƙasashen waje da su to kaga ai ana samun arziki a nan ana samun dukiya a nan to da irin waɗannan gonakai ɗin ubangiji ta Allah yake kwatantawa mutum ne wanda yake da jannatun min nakhilin yana da ainihin gona ta dabinai wa anabin da kuma inabi wannan gona ta dabinai da kuma inabi daga cikinta ta jiri min tahti al anhar ainihin ƙoramu na gudana a cikinta lafazin tahtiha anan na nufin haulaha domin da tahta da kuma haula dukansu zarf ne zarf kuma wasu na ɗaukan ma'anan wasu daga ciki galibi ta ana nufin karkashin abu ina fata an fahimta to babu yanda za a yi kace kuma korama na gudana a karkashin lambu ko a karkashin gona sai dai ne a gefen gona ina fata an fahimta to an yi amfani da lafazin ta a ma'anar ainihin haul tajri min hauli hal anhar ina fata an fahimta wato koramu na gudana a cikin gonan a gefe da gefe duk lambu ko gona da ruwa ke gudana a gefe da gefe kowa ya san wannan gonan za ta yi kyau kowa ya san 'ya'yan itatuwa da ke cikin gonan za su yi zaƙi za su nuna za su ba da 'ya'ya masu kyau to Allah ya ce tajri min tahtiha hal anharu ƙoramu ainihin na gudana bayan ga dabinnai bayan ga inabi Allah ya ce lahu fiha min kulli samarat kuma yana da dangi na dukkan sauran 'ya'yan itatuwa yana da tufa yana da goba yana da mangoro yana da ko duk abin da ka sani na 'ya'yan itatuwa na kayan marmari yana da su a cikin gona na farko babban gona ne da ake ainihin odan kayan itatuwa zuwa wasu ƙasashe akwai dabinai akwai inabi akwai kuma dangi min kulli samarat kaji ubangiji ta'ala ya ce kullu duk abin da zaka nema na kayan marmari na kayan lambu akwai a gonar duk yana mallake da wannan domin lafazin kullu ya dullu ala ala ainihin al'umum sannan min dinnan littanwi kullu nau'i kullu anwa'i samarat lahu fiha yana da duk wani dangi na nau'uka na ƴaƴan itatuwa yana da su a cikin wannan gonar to kaga wannan gona ba ta wasa bace to Allah madaukakin sarki yace shi mutumin bayan ya mallaki gona kamar haka akwai dabinnai akwai inabi akwai koramu na gudana ciki da rijiyoyi sannan akwai dangi na duk 'ya'yan itatuwa duk Allah ya mallaka masa haka wa asabahul kibar sai kuma gashi shekaru sun ja ba zai iya noma ba amma ya mallaki wa'annan abubuwa to kaga a yanzu zai huta tunda yana mallake da wannan abu ko shi yasa kowane ma'aikaci kake gani idan ya gama ritaya ya tabbata yanzu la malja wa la manja min Allah illa ila Allah sai a nemi gidan gona ina fata an fahimta gidan gona za a nema anan za a zo a nemi arzikin da ubangiji shi yake ninkawa ina fata an fahimta amma san da yake cikin ƙwarin lafiyarsa da ƙarfin jikinsa da wane ne sai a yi ta zaren kuɗin al'umma a yi ta cin kuɗin al'umma sai in bayan an ga an je makura kuma to yanzu sai a nemi hanyar da za a rika samun ci gaba amma wannan daga Allah saboda ya san an yi shuka za a samu ina fata an fahimta to shi wannan mutumin tsufa ta riga ta zo masa kuma yana da irin wannan gona to kaga ba har yanzu ba shi da matsala tunda ya mallaki gona mai girma kaman haka mai ƴaƴan itatuwa kaman haka gashi kuma tsufa ta zo masa to babu ba, ba shi da matsala zai ci gaba da ainihin cin dukiyar da yake da shi na wannan gona din na fata an fahimta to a halin da tsufa ta zo masa shekaru sun ja ba shi da ƙarfin yin noma a lokacin ne yake cikin buƙatuwar ya amfani kansa da wannan lambu ɗin to Allah maɗaukakin sarki ya ce fa asaba ha isarun ha walahu zurriyatun du'afa yana da kuma yara ɗayansa da ya haifa du'afa ƙanana ne su shekarunsa sun ja ba zai iya aikata wani aiki ba yaransa kuma ƴaƴansa ƙanana ne ba za su iya noma ba ba za su iya gudanar da lambun ba a daidan kuma lokacin da shi yake da buƙatar lambun ƴaƴansa ke da buƙatar lambun lambun ya ba da ƴaƴa masu kyau da jinnai sun ba da ƴaƴa inabi ya ba da ƴaƴa sauran dangi na ƴaƴan itatuwa duk sun yi kyau kaga a lokacin shi da ƴaƴansa za su mori wannan lambu ɗin. fa asabaha isaru a daidan wannan lokacin sai ubangiji ta'ala ya aiko masa ya aiko da iska mai tsanani fihi narun a cikin wannan iskar kuma akwai wuta tara sai mun gonan gaba ɗaya ta tsone ya zama babu komai ciki to wani irin takaici za a yi a irin wannan hali ka san dai mutum in ya kai shekarun tsufa amma yana tuna akwai kadarori na kaza na kaza na kaza to ko ya kalli 'ya'yansa baya jin tashin hankali amma ga tsufa ta zo mata ga yara ƙanana ne ga shi babu kadarori da aka mutu aka bar su talauci yayi katutu da ya kalli yara sai hankalinsa ya tashi sai ka ga shi ba ta kansa yake ba ma ta yaran nan yake sai to in ya mutu yaya makarantar su yaya abincin su to hannun wa za su koma karshen su koma bara karshen su zama suna suna suna yawo a titi suna bara abin da zai rika tunawa kansa kenan to shi an ɗauke masa wannan a karan farko tunda ya ga lambunta lambu ya yi kyau duk abin da ke cikin gona akwai sun yi kyau yara ƙanana ne shi kuma ya tsufa don haka yanzu za a mori gonar sai Allah ya aiko da iska yana da ƙarfin sake yin wata gonar daban babu ‘ya'yan shi da suke yara ƙanana suna da damar su sake ainihin laye wannan gonar babu dama to kin ga kaga wani irin nadama za a yi nadama ce wacce babu nadama bayanta hasara ce wacce babu hasara da ta kai ta to Allah ya kwatanta maka mutumin da ya ciyar da dukiyarsa ba dan Allah ba da irin wannan ina ne fuskar kamanceceniya tsakanin wanda aka kamanta maka mai wannan lambu ga shekaru sun zo ga yara masu rauni ga iska ta zo da wuta ta cinye gona mai fuskar kamanceceniya tsakanin mai wannan hali wanda ya tsinci kansa a wannan halin da kuma wanda ya ciyar da dukiyarsa ba a tafarkin Allah ba fuskar kamanceceniya a nan shine ya ciyar da dukiyarsa ba dan Allah ba don haka da ya ɗau dukiyar ya bayar ba dan Allah ba shi a iya tunaninsa yana da lada ko ba haka ba iya tunaninsa yana da lada tunda ya ya san da ya bayar amma a zuciyarsa saboda wani ya yabe sa saboda wani ya ce ai mutumin kirki ne saboda mutane su gani su faɗe shi alkhairi game da shi dan wannan yayi kuma a duk da yayi dan wannan dan a zuciyarsa yana tunanin me yana da lada da zai samu tun da ya yi ta ciyarwa ya yi ta to sai ranar tashin alkiyama sai ya ga ayyukan da ya duk gasu nan a ranan tashin kiyama yana da damar ya sake aikata wani aiki babu to ya zama tamkar wanda yake shekaru sun ja masa ba zai iya sake noma ba na fata an fahimta ayyukan nashi kuma da ya aikata ga sunan yanzu an kawo musu tamkar wancan wanda yake da dabinnai da inabi da sauran dukkan dangi na 'ya'yan itatuwa kaga a lokacin ayyukan za su amfane shi na fata an fahimta to lokacin kuma wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sai a tafiyar da su kaman iska to kaga ya rasa babu damar ya sake aiki domin a dawo da su a lokacin da yake cikin tsananin bukatan su sai Allah madaukakin sarki ya tafi da su kaman yadda wancan mai shekaru tsoho a lokacin da yake da bukatar lambunsa aka aiko da iska ta kona sa to kaga yanda Allah madaukakin sarki yake buga misali kenan dan haka wanda yake siyar da dukiyarsa ba dan Allah ba kar yayi tunanin zai sadda wani abu ranar kiyama yanda ya bayar din nan haka zai tashi babu komai ranar kiyama domin ba dan Allah ya ba shi Allah baya ba lada sai a abin da aka yi dan shi duk abin da aka yi ba dan Allah ba to ba na Allah bane duk abin da yake ba na Allah ba kuma babu ruwan Allah da shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah yace kazalika bayyana Allah lakum al-ayat haka ubangiji ta'ala yake bayyana muku ayoyi yake buga muku ire-iren waɗannan misalai ɗin, la'allakum tatafakkarun domin haka yasa ainihin ku yi tunani shi yasa a wata ayar Allah maɗaukakin sarki yace wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun haka wayannan misalai din muke bugawa mutane mu buga misali mu ƙara biyowa baya da wata misali da wani misalin mu ƙara biyowa baya da wani misalin domin mutane dai su hankalta su yi tunani to amma kuma wama yaqiluha illa alimu. babu wanda ke hankaltan haka sai mutane masu ilimi da basira da sanin cewa lahira ta kuma musu duniya sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladina مما أخرجنا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم رحمك من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا Allah maɗaukaki ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, an fi komin ɓayi ba ma ka ku ciyar daga cikin tsarkakan abin da kuka aikata kuka samu wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku ciyar daga cikin abin da muka tsiran muku da shi daga ban kasa wala tayammamul khabitha minhu kada ku nufi wanda yake haram daga cikin sa tunfiqun kuna ciyar da shi walastum bi akhirihi ku karan kanku in aka ba ku shi ba za ku karbe shi ba illa an tazmudu fi face sai dai kawai ku rufe idanunku ku karba wa alamu ku sani anna Allah ganiyun hamid shi ubangiji ta'ala ganiyyan mawadaci ne hamid kuma ainihin mai godiya ne wa bayansa akan abin da suka aikata a wannan ayar Allah madaukakin sarki yana ci gaba da kwadaitar da bayi dangane da ciyarwa wato jama'a Allah ya baka wadata ka sahara wannan wadatar taka a hanyar alkhairi da ciyarwa da taimakawa mabukata babu abin da yafi haka alkhairi a rayuwa babu abin da kuma yafi haka sauƙaƙawa rayuwa babu abin da yafi haka samarwa da kai nutsuwa da kwanciyar hankali da hutun rai a rayuwa Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani an fi ko ku ciyar nan tsaye ba ma kasabtu daga cikin mafi tsarkin abin da kuka ainihin samu min tayyibat at-tayyibat anan ana nufin min halal ku ciyar daga cikin abin da yake halal min ma kasabtum daga abin da kuka aikata al na nufin aiki na fata an fahimta alkasb na nufin kai wani aiki wanda in kai aikin za ka samu za a biya ka in kai aikin bayan kai aikin za ka samu kuɗi za ka samu wata dukiya wannan shi ake cewa alkasb don haka nan tsayyibati maka kasabtum daga cikin mafi tsarkin abinda kuka samu na ayyukan ku da kuke yi ku ciyar da su daga cikin wannan wanda wannan ke nuna maka cewa ubangiji ta'ala ya yi umarni in za ka yi sadaka to kai da halal in kana son a karɓa maka sadaka ka sadakar ka to kai da halal da haka wanda ya sadaka da dukiya ta haram ba shi da ladan komai a gurin Allah wanda ya sadaka da dukiya ta riba ba shi da ladan komai a gurin Allah wanda ya sadaka da dukiyar da take ba tashi ba ba shi da ladan komai a gurin Allah domin Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ubangiji ta'ala mai tsarki ne baya karban wani aiki ko wani abu sai wanda yake haka abin da aka yi da haram aka ba da sadaka da haram da mai tsarki da mai don haka Allah baya karɓan abin da yake ba shi da tsarki dukiyar dukiya ta riba ko ɗan kasuwa ne shi ko ma'aikacin banki ne shi ko ma'aikacin kamfani ne shi ya yi mu'amala da riba sai ya ciyar da dukiyarsa ta hanyar wannan riba ɗin ba shi da ladan komai a gurin Allah ko da dukiyarsa ta kai ta ƙaru ne ya ciyar da su gaba ɗaya amma in dai na haram ne ba shi da ladan komai a gurin Allah don haka ake kwadaitar da bayan Allah da su nemi dukiya ta halal ta yadda in suka ciyar da ita Allah zai karbi zai karba musu amma ka tara dukiya ta haram ka ciyar wallahi babu abin da Allah zai yi da shi saboda Allah ne tsarki ko da ku aikin da kai da wannan dukiyar aiki ne na alkhairi wanda ya ci dukiya ta riba dukiya ta riba ko dukiya ta haram ya wawuri kuɗi na gwamnati ya gina masallatai ya gina islamiyoyi ya sayi qur'anai ya ɗau nauyin ɗaliban ilimi wasu su karanta ilimin tafsiri wasu su karanta ilimin hadisi wasu su karanta ilimin shari'a gaba ɗaya ya yi musu wannan daga farko har ƙarshe duk a aljihunsa yake yi zai tashi ranar kiyama ba shi da ladan komai tare da masallatai ya gina tare da cewa makarantu da islamiyoyi ya gina tare da cewa ya ɗau nauyin ɗaliban ilimin addini ba shi da ladan komai a gurin Allah maɗaukakin sarki kai mutum da dukiyar riba ko da sutura wa ɗakin Ka'aba wannan dai labule da ake suturta ɗakin Ka'aba ko da shi yake wa ɗakin Ka'aba wannan da kuɗin aljihunsa an dai na haram ne babu ruwan Allah da dukiyarsa domin Allah baya karɓan abu mai wato aiki sai wanda yake mai tsarki saboda shi ubangiji ta'ala mai tsarki ne dan haka mutum ya ɗau dukiya ta gwamnati ko dukiya ta riba ya biya wa mutum dubu su tafi aikin haji to su suna da ladan aikin hajjin su kuma Allah ya karba kuma Allah zai gafarta musu zunubansu su dawo kamar ranar da uwayensu suka haife su amma shi ba shi da ladan komai a gurin Allah madaukakin sarki mutum ya da kuɗin riba da kuɗin haram ya sayi ƙur'ani ya sayi littattafai ya gina library ya cika da littattafai na addini da musulmai ke karantawa suke fahimta addinin su suke komai inda da kuɗin haram ne ba shi da ladan komai a gurin Allah to kaga wannan wace iriyar hasara ce tafi wannan gashi da kuɗin riba gashi kuɗin haram ne kuma yayi aikin kuma ba shi da ladan aikin sai dai zunubi ma na na aikata haka da yi da haka ubangiji ta'ala yana kudaitar yana kiran bayansa da cewa an shiku min tayyibati ma kasabtu ku ciyar daga cikin mafi tsarkin abin da kuka samu na dukiyoyinku wa ma akhrajna lakum min al-ard ku ciyar daga mafi kyawun abin da muka ainihin wato tsaron muku da shi daga ƙasa yaya ciyar da abu mafi kyau da aka tsirar daga ƙasa yake duk wanda yake noma ya san idan aka yi noma akan samu daga cikin abin da ya noma in hatsi ne akwai masu kyau akwai marasa kyau na fata an fahimta to kada ka je gurin fidda zakka ka zaɓe marasa kyau ka bada zakka da su ina fatan an fahimta in za ka bada zakka ka bada daga cikin mai kyau ɗin shi za ka bada zakka da shi ko na hatsi ne ko na abin da yake makamancin haka duk wani dangi na kayan noma wanda ake fitar masa da zakka to in za ka fitar ka fitar da mai kyau ɗin ba mara kyau ɗin ba wannan shine min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard abinda muka tsaron muku da shi daga ƙasa Allah madaukakin sarki ya yace wala tayammamul khabitha minhu kada ku nufi kada ku yi amfani da wanda yake alkhabith mara kyau daga ciki kuna ciyarwa la tayammamu at-tayammum yana nufin alqasd shi yasa ainihin Allah madaukakin sarki yake cewa a wata ayar wala amin al-bait al-haram ai wala qasidin wato masu nufin zuwa ɗakin Ka'aba dan haka wala tayammamu kada ku nufa shi yasa aka ce wa taimama taimama li'anna sahibahu ya tayammamu ila al-ard in mutum zai taimama sai ya nufi ƙasa da tafin hannunsa sai aka ce wa taimama taimama sakamakon za ka nufi kasa da tafin hannunka wannan kuma ya tabbata a yaren harshen larabci kamar yadda wani sha'iri murwal qais yake cewa tayammamtuha min azri'atin wa ahluha bi yasriba ahla dariha nazarun ali yace saboda soyayyar da nake mata ina ainihin azra wani gari ne azra'at sunan garin tayammamtuha min azra'atin yace na nufe ta tun daga kasar azra'atin wa ahluha bi yasriba iyayenta da jama'arta kuma suna suna garin yasriba suna madina azra'at a sham yake ita kuma bi yasriba tana yasriba a madina yace tun daga garin azra'at da ke kasar sham na nufe ta wato na je in same ta a garin yasriba sai ya amfani da lafazin tayammamtuha ina fata an fahimta da ka nufi wani abu ko ka nufa a zuciyarka ko ka nufa ka fuskanci wannan abun shi ake ce masa a tayammum da haka ubangiji ta'ala ya ce wala tayammumul khabitha minhu kada ku nufi ba da zakan da abin da yake ba mai kyau ba daga ciki in zaka ba da zakka na dukiya to ka bayar a dukiya wacce take halal idan zaka ba da zakka ta abinci ko hatsi to ka bayar a wanda yake mai kyau ba wanda kai baka san shi ba in za ka ba da kyauta ko sadaka na riga to ka bayar da mai kyau ba wanda zai da ka za ka tsufar da shi yayi yage yayi wane ne sai ka bayar ba shi yasa ka duba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ba shi kyauta na alkyabba alkyabban nan daga kasar yaman aka zo mishi da ita alkyabban annabi sallallahu alaihi wa sallama na yaman akan zo da su daga wani gari da ake ce masa ta'iz wadda daga nan garin ta'iz ta'iz a yanzu haka a kasar yaman wato wata jiha ce hatta ainihin sutura na ɗakin ka'aba da zane da ake yi da komai a wannan garin ake yi to daga nan ake yi masa alkyabba don haka sai aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kyauta ta alkyabba bunjima mai kyau annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa wannan alkyabba ta yi masa kyau ta ƙara masa ado da kyan halittarsa to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito cikin taron sahabbansa da wannan alkyabba wani sahabi ganin sa a tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ke da wuya sai yace ya rasulullah wannan alkebbar ta yi kyau ina ma a ce nawa ne ina ma a ce an bayi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu wannan alkebba kake so yace wallahi ya rasulullah in an za a bani ina so ina fata an fahimta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to tsaya ina zuwa sai ya koma gida sai ya je ya cire alkebba ya canza rigarta sai ya fito ya fito da ita sai ya ce to gashi kaga wannan shine at-tayyib din kenan waye zai wannan in ba irin sa annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai sa da wayanda suka biyo baya a baka kyautar tufafi mai tsada tufafin da yafi kowanne tsada wani ya baka kana alfahari da wannan tufafi din kana murna kawai wani sai ya ce ba ni mana wani sai dai ya ce ka ji ɗare na hankali a bani din kuma ka ce in baka to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba wallahi ba sa kyauta sai da abin da suke so lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun na gaya muku a kisar abdullahi bin mubarak sau uku yakan baro garinsa maru da ke sham a falastin ma a wannan lokacin maru take zai nufi aikin hajji sai in ya kusa da garin maka sai mabarata su tar da shi a hanya su tsaye da shi a hanya su ce muna bukata a taimaka mana ga halin da muke ciki ga kaza ga kaza ga kaza sai ya tsaya cewa yaron shi ba shi da abincin mu da duk dukiyoyin mu da wane ne duk sai a baya sai ya ce to mu koma bana ba mu da aikin haji sai baki za a je kuma a nemo wani dukiyar kuma wanda za a zo na baɗi da shi to da baɗi yayi ya kusa garin maka nan ma sai ya haɗu da wata baiwa Allah ita ma ta ce taimako take nema gashi gashi yace a danka mata duk abin da suke mallake da shi aka danka mata yace mu sake koma a lokacin fa jama'a tafiyar raƙumi ake yi tafiya akan raƙumi ake ya baro Falastin da ke maru ya zo har kusa da garin maka. to in ba mutane waɗanda imani ya riga ya taskaka a shi ba ba kowa ke iya yin wannan ba kana da tsananin bukata shi yasa mafi alkhairin sadaka da za ka kai sadaka da abin da kai ma kana son shi to amma a yau sai in mutum ya gama amfani da shi in riga ce sai ta fara koɗewa sai ta fara zare-zare sannan sai ya cire ya bawa wani wanda kilan a gurin Allah maɗaukakin sarki in ya ce ya ubangiji a saukan mana da ruwa yau sai an saukar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rubba ash'afa akbarin ziqa mirain law aqsama ala Allah la abarra sau da tarin yawa zaka iya ganin mutum wanda yake kansa duk zo da kura ba ma ya taje kansa saboda kuncin wahala kunci da wahalar rayuwa saboda talauci saboda babu rigarsa ba ya iya goge ta sai kwana uku da riga ɗaya kuma rigar ta yi datti ba wai saboda ƙazanta ba fama da abin da zai ci da abin da zai sha wannan ya shige masa gaba babu bukatar ma wa yake ta riga wa yake ta a wanke riga ana neman abin da za a ci a nan duniya babu ruwan kowa da shi an ɗauke shi ba komai ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law aqsama ala Allah la abarra in ya rantse ya ce ya ubangiji na rantse ai mana kaza to sai an yi sai Allah ya barrantar da shi to ka iya ganin mutum a idanka a ganinka haka ka ɗauke shi ba komai ba amma a gurin Allah a gurin Allah ba ƙaramin mutum bane sayyidina abubakar Allah ya ƙara masa yadda sunan shi kake ji amma in ka karanta sifan na abubakar mutum ne wadda mai karamin jiki ramamman mutum ne wadda saboda ramarsa in ya tsora ainihin izarinsa sai dai izarin ya faɗo duk yanda ya shaƙe igiyar wandonsa ya tsora igiyar wandonsa duk yanda ya shaƙe ya shaƙe in ya sake sai wandan ya je ƙasa saboda rama saboda rama na sayyidina abubakar wato kashin goshinsa nan na bayyana duk inda ke da kashi a fuskar sayyidina abubakar yana bayyana saboda rama kuma rib'atun min rijal ba dogo bane shi ba gajere ba kai ka ce in ka hure shi da iska zai fadi amma ka tara al'umma na farko da na ƙarshe banda annabawa da manzanni imanin sadiyya ninka nasu dan haka alwilayatu laysat fil libas wa laysat fil ajsam samun kusanci da ubangiji ba a riga da ake sawa ko girman jiki ko kankantan jiki ba shay'un waqara fil qalb a zuciya abin yake to haka zaka ga mutum in ya tashi ciyarwa ko zai tufatar to sai kaga ya tufatar da abin da ya riga ya tsufar rigar ta koɗi ta canza launi shi kuma bawan Allah in aka bashi sai kaji yayi murna yayi godiya sai je ya aje ana ni ana jira ranar da za a samu 300 ko 500 a je a rina shi kuma a lokacin rigar take zamowa sabo a gurinsa to ai jama'a babu rahama ma babu rahama a haka in Allah ya wadata ka kamar yadda kake yi wa kanka kai wasu wannan shi yake bayyana karfin imaninka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutane kan zo su same shi da matsalolinsu da bukatunsu shi ma fa yana da irin wannan bukatar amma sai je ya ciro bashi ya basu in ta karan kansa ne shi tasa bukatar baya ciwowa bashi amma saboda bukatun wasu sai ya je ya ciro bashi haka wasu mutane suka zo suka same shi suka ce ya rasulullah ga halin da muke ciki mabukata ne mu ba mu da kaza ba mu da kaza shi ma ba shi da shi ya tambayi sahabbai ya ce to ni ba ni da shi ko a cikin ku akwai wanda yake da shi ya ranta mu suka ce babu akwai wani ba yahude a gurin yace ya rasu zan iya ranta maka ya je da kuɗi mai yawa ya bawa annabi ranci aka sa lokaci cewa zuwa lokaci kaza annabi zai dawo masa da shi ko kwana uku ba a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune tsakiyan sahabbansa sai ya taho a fusace cikin sauri yana kira yana kiran annabi ya abul qasim ya muhammad ya muhammad har sai da ya sa kowa ya ankaro kansa wannan me ya same shi yake irin wannan kira wa annabi sa ke da wuya sai ya shaƙi wuyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura shi gaba ya jawo shi gaba ya tura shi gaba ya jawo shi gaba ya dama ku bani abdul na ji an ce azzalumai ne ku in kuka karbi dukiyar mutum ba ku mayarwa kaza da kaza dan haka dawo min da na. sahabbai kowa ya kiɗi mai wannan wani irin abu ne yake faruwa da annabi sai da na umar allah ya kara masa yadda yana gurin ya kasa magana ko yana nema na zai samu takobi ya rasa inda zai samu yazo zai bankaɗe mutumin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ba haka ake ba Umar dan me ba za ka ba shi haƙuri ba ni kuma kai min nasiha ka ce in biya shi ka duba fiyayyen halitta fa faɗin haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ya ce ya rasulullah kai haƙuri ni ban yi haka dama don in tozartar da kai ba na karanta a taura da injila na daga cikin sufofinka wato haƙurinka yakan rigayi fushinka amma sauran mutane fushinsu ne ke rigayar mai haƙurinsu sai mutum ya da mama ashir ya zazzage ka ya yi ce wannan ya ci ma mutunci sai abu a bashi haƙuri sai ce to shi kenan na haƙura bayan ya riga ya yi to amma annabi sallallahu alaihi wasallam haƙurinsa shi yake rigayar ainihin fushinsa kana ƙara bawa annabi sallallahu alaihi wasallama abun haushi a lokacin kuma zaka ga haƙurinsa kuma yake ƙaruwa to in ba shi ba waye zai iya wannan to haka za ka gani mutane gudun mutunta wurin ainihin ciyarwa da taimaka da taimako ba sa iya yi wani in ya tashi taimakawa sai ya ce to a duba masa abin da shi ne galibi talakawa da miskinai suka fice da haka wannan ya fi arha ai dama Allah fata an fahimta yana da dama ya dinka wa waɗanda suke mabukata ya dinka musu gezina ya dinka musu ainihin boyel mai tsada ya dinka musu shadda mai tsada su sa su ma su ji daɗi su gode wa ni'imar Allah su yi masa fatan alkhairi su yi masa addu'a Allah ya ƙara gode yana da dama wannan ma sai ce aje a yanko China yadin China din nan plain yan naira 80 yadi ɗaya yadi biyar naira nawa kenan to zai yi raba wannan su kowa miskinai su ta godiya ya rika jin cewa ai yana tufatar da mutane idan ya tashi ciyarwa sai ya duba a hatsi wanne ne ya fi kowanne arha wanda talaka zai ci dai da haƙuri sai ya ce to aje a yi odan wannan wallahi ba haka suke ba mutane masu imani da takawa sukan duba abincin da ya fi kowanne tsada wanda suke ci su taimaka wa mutane da shi ko kuma su kira a zo a ci tare da su to wannan shine wanda yake yin abu saboda neman yardan Allah Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa yadda in ya ci da kai ya tafatar da kai sai ya kai maka godiya kuma ka ce ai ni ya kamata in yi godiya ya ce kai ya kamata in yi wa godiya kai da ka karba da ka ki karba ina zan kai amma ai da na baka ka ansa zan samu ladan sa a lahira dan haka kai ka taimake ni ba ni na taimake ka ba ko kaga waɗanda suka san kimar ciyarwa kenan to Allah madaukakin sarki yace kada ku ainihin nufi wanda yake mara kyau daga cikin dukiyoyinku tun fi kuna ciyar da shi walastun bi asizihi wadda da ku za a ba wa irin wannan da kuke ba wa wani ɗin ba za ku iya karɓansa ba illa bi shiqqil anfus wani rigar da ta riga ta tsufa surfanin gaba ɗaya wannan sharabar ta riga ta cicire shi zai ɗauya ba wa wani wanda shi fa an za a ba shi zai ce wani irin rainin hankali ne wannan shi in wani ne zai ba shi wannan zai ke karɓa zai ce me aka mai da shi amma bai ji nauyin bawa wani ba kuma walastun bi akhizihi ku da za a ba ku shi ba za ku iya karban sa ba illa an tagmidu fihi face zo ku rufe ido ku karba saboda ko kuna jin nauyin mai shi ko wani abu makamancin haka shi ma kuma da ya karba zai je ya ba wani Allah madaukakin sarki ya ce wa alamu anna ku sani cewa shi ubangiji ta'ala ganiyun mawadaci ne hamid kuma mai godiya ne duk abin da kai mai kyau ubangiji ta'ala zai gode maka akai abin da ake nufi da godiyar ubangiji a wa bayansa a bisa abin da suka yi shine zai ninka masa lada don ya tabbatar musu da ya karɓa aikin nasu in Allah ya karɓa in kai aiki Allah ya karɓa aikin ka to ya gode maka kenan abin nufi Allah madaukakin sarki yace ash-shaytanu ya'idukumul faqra shi shaytan kullum yana muku alƙawalin talauci sai in ka cire abu za ka yi sadaka sai shaidan ya ce maka to in ka bayar kuma ina za ka samu wani ya za ka yi anjima ya za ka yi gobe to kaga idu kumul fakra yana muku alƙawari na talauci yana tsoratar da ku kada ku ciyar wa ya'murukum bil fahsha amma kuma fa yana umurtan ku da aikata ayyuka na alfasha ayyuka na shari ka da dukiya za ka yi sadaka shedan ya tsorata ka ya ce in ka fa ka bayar to za ka talauci to sai ka mai da kuɗinka sai ya buɗe maka ƙofofi kuma na sharri ga shan giya ga zinace zinace ga tata sai ya ce ka buga kuɗin ta nan kuma kaga wa ya'murukum bil fahsha din kenan to Allah madaukakin sarki yace wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shi ubangiji kuma yana yi muku alkawali ne na gafara daga gare shi idan kai ba da sadakar sai a yafe maka zunubanka wasadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma' an-nar ita sadaka tana kashe zunubi ta wanke zunubi kamar yadda ruwa take kashe wuta Allah madaukakin sarki yace yana muku alkawalin gafara daga gare shi wa fadlan da kuma falala wato zai ɗaukaki darajan ku ya saka muku da aljanna ya nanka muku abin da kuka ciyar din Allah madaukakin sarki yace wallahu wasi'un alim shi ubangiji ta'ala mayalwaci ne alimin kuma masani ne game da duk abin da kuke aikatawa abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa abin da muka faɗa kusa kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik